da ya yi kwana jiya da mushari da alure da alkawara da akari da kanasu wa ba ya zarme a abin da nan a yi zarce wa fi majaraha tana dawowa ga magudanarta wara a can bayanta wato sai ta dawo bainama ma tura a najum lokacin da aka ganin tauraro ya rage buruji ƙarshen buruji wato idan karara ji in ya dawo yana mai dawowa ila awwali zuwa farko ne Wata kanisu wa takanisu bi da nuni a yi ta dakhulu bi kanata tana shiga cikin abin nan a makoyarta yi ta yi wato sai ta boye fi almawazi a cikin wurare Allah ce ta yi gaskiya wanda suke koyewa ciki wato ana cewa abin nan ya kunase azabi azabi azabi wato ga wurin boyewa makoyarta wato ai baita wato makoya ce makoya azzabu wato barewa ai la uqsimu ga bana rantsuwa da wannan tauraro masu dawowa su goyi ba sai na rantse da su ba ta kamala kudurati a cikin kudrata kammala kudura ta fiya a cikin wannan al'amari alal itiyani da ma zikira ga zuwa da abubuwan can da muka ambata farkon sura zuwa nan wuri ya ce ba sai na rantsuwa ba da wa'annan tauraru haka nan ke iya tabbata wallai da za a sa'asa ba sai na rantsuwa da dare ba lokacin da ya fuskanto a kamala da zalami ya fuskanto da duhu au a dabara ko kuma in ya ba da baya ana cewa a sa'asa kuma in ya fuskanto ana cewa a da yi wasu wuri za ta fata ba sai na rantsuwa da abin na asuba lokacin da ta ce ba wato yamtadda ta ya tsira na har wato idan ya miƙe wato asuba ta miƙe har ta kasance ta kai na har wato yini bayanan bayanan ne. inna shi alqur'ani da da rasulin karim magana ce ta manzo mai karamci Allah ga Allah wato ƙur'ani magana ce ta manzo babba wanda yana da girma ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa jibril shine jibril an ce magana an na magana ƙur'ani. ta'ala kadiba ilayhi an jingina shi ga jibril tanzili ibi dan shi ya sauko da shi amma abin na na a hakika maganar Allah ne ba sa shi ba wal karim sifatu ba ta kasadi na farin mata ya an ce al karim sifa ce wanda take hukunta koyi abubuwan zargi kulle a fuskanta saboda haka in aka ce mutum karimu na to ba ya da zargi ko wani wa isbatu sifatul madalil la'imatu da kuma tabbatar da sifofin yabo wanda sun ka dace da shi saboda haka mala'ika jibrilu mala'ika ne mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi mala'ika jibrilu abin da mala'ika ne mai kari kuma tabbatacce kuma amintacce ce ko wata قوتنا عند العرش مكين Mata kuma abin. Wato shi ka ah, mala'ika Jibrilu mabuci kari ne shadidul kuwa yana da ƙarfi kwarai fala ta biyo shaidanu an yi bincike da umar kalamu. Magana ce wacce ya zo da ita shaidan bai iya samun iko ya canza ta. Shi mai ƙarfi na kwarai da gaske inda da bil'arshi kuma wajen mai al'arshi yana da matsayi babba. Sai Allah wato wajen Allah maliku kulli shay'in wanda ya mallaki dukkan komai da anna man tasallada ala al'arshi a azama khalqillah dan duk wanda ya samu iko ya rinjaya akan al'arshi wanda shine halitta Allah mai girma al-muhid bi kulli shay'in wanda ya kewaye dukkan komai to fa ala ghairihi awla to wanda ya mallaki shi to ya samu iko da wani abu wanda bai kai sama al'arshi ba saboda haka al'arshi shi ya tsara komai da komai jama kulli Allah ya ce wa sai Allah, وفي السماوات والأرض وفيها الله فاتيني يا للبي يا رنجاي والسماوات والأرض دكتور سما دكتور shi ne su shi kursiya idan aka je cikin kursi aka je wa Allah an ka ɗauki sama da ƙasa an ka je wa amma ka je wa ɗan cikin daji ka san in ba ka ga inda ta fara ba ko gane ta ba to haka nan al'arshi yake abin nan in Allah yake da kuma bakwai da kasa to wanda ya mallake wannan kuma to wanda ya mallake shi babu shakka wanda ya mallake al'arshi wanda ya fi wani girma ga abin nan ga halitta al da bi kulli wanda yake wa dukkan komai shi al'arshi to ba ala ya aula to yana yana da iko fiye da haka dan ga wanda ba al'arshi ba wakilin kuma amintacce ai zai makama yana da matsayi wato muta'alliqun bihi da inda wato ai jibrilu zu makanati shi jibrilu ma abuci matsayi na babba zu makanati ikrami wato matsayi gare shi na girmamawa wata shirifin, da darajar tawa inda tsari a wurin Allah da makanati jiha ba wai ana nuni yana da bangire na huskanta ba kun san idan an ka ce inda zai wato kusa da zai to shi a jibrilu kusanta Allah da shi da kuma kusanta Allah da wani ba haka nan take ba wato ba ga shi haka ne ba ga daraja ake ne mata'in mata'in kamma kuma shi jibrilu dan ana mai biyayya ai to ji wani mala'ika to bana ka can wurin mala'iku ne mai biyayya samawa cikin sama bakwai mata'in kamma a can wurin wato cikin sama ana mai da'a wato yana da girma kwarai da gaskiya aminu ala wahayi amintacce na ga wahayi wa mota mana alama yi da talibi kuma an amince mai da duk abin da aka aiko shi da shi ne wahayi na wahayi wa hadhihi sifatu dukka waɗanda sifofi da aka ta jibiri da zuwa dukkan ta da ala jibiri da alaihi salam wannan sifofi tana nuna da mala'ika ne mai daraja alaihi salam wa karami ala kuma wannan ayoyi suna nuna karamcin malaika jibril an Allah ta'ala a wurin Allah wa hiya aida bi nabi sallallahu alaihi wasallam bi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan sigobi da kuka ji an ci an ci an ta jibril din suwa to wayanda aka da annabi da su akamalu min hadi jibril sai kammala ga annabi mu yadda yadda suka kammala ga jibril sai da ja'alahu Allah wa rasulan ila muhammad dan jibril duk girman ka ji alashi shi ba ma ba ba manzon Allah ne zuwa ga mutane ba shi manzo ne kawai da za a aiko shi zuwa ga mala'abin annabawa saboda haka manzo ne wanda aka wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake al-munfil shi Muhammadu shi ke zartawa da dukkan risala ga wannan manzanci wal munaffidu la amrillah la amri aqwa bi wanda ke zartawa ga al'amari to ya yi gari ga al'amarin nan minan musalbi bisa ga wanda aka aiko da al'amari wanda an ka ba an ka ce kai mawa ne shi wani da shi da zai zartar da hukunci to ya tsara wanda an ka aiko daraja ma bin talfizi min ziyarar da sallah saboda abin da ke cikin zartarwa na ƙarin iko wasu ashin da sajil amal da ƙarin faɗin aiki kuma saboda haka annabinmu ya tsara jibiru kuma kuma ya tsara shi daraja الله يكار kara يكار توفيقا kara النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وما صاحبكم وما صاحبكم بمسنون ولقد رآه بالفتح المبين وما صاحبكم بمسنون أن الناس وهذا ما وكشفني محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعو كاوة كتبت ba haka ne yake ba shi kullum abin nan wanda ba ya da addini ba ya yi kenan kowa yana iya cewa ba mutumin kwarai na ba amma muhammadu da hankali ne mutumin kirki muhammadu sallallahu alaihi wasallam adama ala annahu ila akhiri abin al-muqsim wato wa ma kun bi majnun Kamar da amsa abokin nan naku ba ma wakaci na wanda kun kai wanda kuke cewa ba bal huwa munaffidun li amrillahi a shi ne sassawa ne ga umarnin Allah Allah zai wasala ilai umarnin Allah wanda ya tsaro gare shi bai wasu da jibril al-amin da wasu da jibril al-amin wala kadira a kuma hakika manzo Allah ya gane shi ai ra'a Muhammadu sallallahu alaihi ai ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril ala surati bisa ga sura sai Allah ya kulika alaiha wanda an kalice da ita halittar da Allah ya halicci mala'ika jibrilu da ita mai manyan nan da sun kare gabacin duniya da yammacin to annabin mu ya taba gani ne da wannan don cewa ya ka tsawomin da suka wata aka halicce ka in ka ya ko mai da ita ya gane shi ila ubukil mubina a cikin wani sasanni a bayyana ba a rafa ko hakikatan za haka ya gane shi ga hakika wala ya yashbihu bi shaytan shedan bai iya sifantuwa da jibrilu sai ya zo ya kawo ma annabi magana karya ya ce shi na jibrilu annabi ya san jibrilu ba ma hukaci na ba saboda haka shedan bai iya sifantuwa da jibrilu za ka falaye abin na falaye da ki ilai shi'an bai a ba mai tado wani abu gare shi min da lai wanda ba Allah ya aiki shi ko ya shabiru bi ma ja balle ya tado wani abu shi shedan wanda zai rikita ma ja'a min indillahi subhanahu wata'ala ya haɗe da wanda ya zo daga Allah ya rikita ko alama babu yadda za a yi annabi ya san jibiri saboda ka kuma shi ba mahaukaci na wa ma huwa alal gaibi wa ma huwa alal gaibi bidani wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim sallallahu alaihi wasallam ala gaibi game da gaibi baya ma ga ba mina wahayi abin da ya koyi na wahayi saboda samayi da labarin sama bai san bin dalilin marwaci ba an gani a nan abinda Allah ka ne da gaibi a nan wurin wato abu ɗaya ne wahayi yake nufi shi yake nufi da gaibi a nan to annabi ba ya da ruwa da duk wahayin da an kai mai yana ɗi da sako duk wahayin da aka aiko shi da shi yana kokari ya yi da Allah zuwa ga wa'anda Allah ya ce a baiwa yadda ne ne bizzadi ai marowaci. bai zan marowaci ba ba ya kafe da shai amina balle ya rike wani abu ciki zuwa ya sa a tara biyu ruwa don shi kai yake banta da abin fi ma a kabarahu fi ma a mina da abin da ne ya kwana mai mina daga Allah babu abin da ya kabo ya annabi mu ba marowaci na ba baya ruwa wahayi baya ruwa duniya in ya same ta babu abin da yake ruwa annabi mu ba marowaci ba Allah ka shirya mu ga abin da ka shirya annabi mu gari wa ma huwa bi kauli shaytani kuma qur'ani ba magana shaytan ba ce mustarif kusan wanda ka zuwa sama yayi fatan magana rajimin abin nisan zawa ga rahama ai marjumin wa madarudin wanda aka je aka kore shi an rahmatullahi daga ramar Allah Qur'ani ba magana ce ta ba to bayan wannan bayani in ba ku yarda da Qur'ani ba aina ta zabu aina ta zabu إن هو إلا ذكر للعالمين ثم أجاب تعالى على ما maratan saniyata sai ya jawo an kulla zuwa ga sura nan karo na biyu kala biyu sigar ya su'ala ya tafi ya ce cikin siga ta tambaya ta tambaya ta tuna tunatarwa wato cikin siga ta tambaya ta tuna tunatarwa ya ce fa ina tarhabuna ayyuhal muqaddamun ya ku wanda ake magana da su ina za ku na biyo kullu kun da hankula ina za ku na fa ayyu tariqin taslukuna wace hanya za ku shiga bi in kare ku mun qur'ana ga musun ku ga qur'ani wa ku ana da kauda da kauda ke da kuke yi ga qur'ani in kun kauda kai gare shi wani wuri za ku na kuma ba da qiyamul adillati wadihati bayan da lalle bayyana nun sun tsayi ga qur'ani ga ne fa annakum ma tafhamuna kuma ku ba ku ce wa dalilan ba kuma ba ku gane in huwa illa dhikr Qur'ani ba komai bane face wa'azi ne lil na ga ga duniya gaba ne Al'aiki wajen saboda haka idan ba ku yadda ba Qur'ani duniya yake wa wa'azi sai wasu mutane su dawo su yadda daga baya ku ko sai ku biyo dama gaba na an kaso a sa ku fi shiga gaba Qur'ani wa duniya ta yi kuma zikirul lil saboda haka duk sanda wani gari bai yadda ba wani na yadda haka ko an kai mutanen makka sun ga yadda sun kai sun ka dora kura sai sun ka kore shi ma mutanen madina sun kaji a kwanan su uku cikin rana suna jira kun gani wato na duniya na sadda wasu ba su yadda wasu ba su yadda wanda ya gabarta mana ya kara mana imani ya kara mana su sai abin na liman sha liman sha وما تزاعون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لما شاء منكم كتبون ku, كلاماتكم فبدل من العالمين في أي لما شاء منكم أن يستقيم وندي كلاماتكم يزيد بالتباع الحكي في كسيان يا كلاما. Sai dai ku sani ko da yake an ba ku wariya an ce wanda ya ga dama amma ku wariya Allah tana mashiyar Allah tana gaba ga mashiyar. Wa ma ta shawo na al'ulki ta mata alaf naki. ba za ku so ku daidaita ga gaskiya ba illa an yi sha Allah wa rabbul alamin sai ya Allah ubangijin talibai ya so haka sai alkalaiki ubangijin talibai in ya so kisa kama su fa daidai daidaita ko gare shi wannan karshen wannan sura ke da daraja wannan sura da daukaka ta Allah ya tabbata mana karshen ta gwada mana karshen damuwa ko wace Allah ya tausaya mana ka gafarta mana dukkan Allah ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka kare mu ka kare kasan mu da take wannan sura da daukaka ta Allah ka kare mu ka kare kasan mu Allah ka hada kan mu ka hada kan malamin mu Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malamin Allah ka kare mu daga sharrin shaitan ka kare mu daga sharrin zukatan don darajar sunayenka da sabobin ka madaukaka wannan ƙarshen wannan sura kenan to sai suratul insidar bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بحرت علمت نفس ما قدمت وأخرت سورة الإنفطار مكية وأن سورة سورة الإنفطار تنا cikin surorin da suka sauka maka وهي تسعة تسعة عشر آية تنا da aya goma sha kuma wazo an rayu zai tabbatar kiyama jagora abin da take koyarwa tabbatar da hukumar kiyama wa alamata hada kuma alamomin ta misal suratul lati qawla misalin suratul gabata gabaninta wata kamar mai ba ne wannan sura tana bambanta da ba ta shi ya tabbatar da abin da na ranar kiyama wanda za yi kuma abin da ta gaba ku layar rahmanir rahim idan sama fadara idan sama ta tsage ayin shakal idan sama ta tsage na zuni malaika idan sama ta tsage domin malaiku su sauka yi abin nan yau mata shakka sama wa kama, ranar da sama za ta tsage da gidaje wa nuzila abin nan mala'ikatu tanzila mu saukar da mala'iku saukowa ranar da sama din nan ta tsage don mala'iku su sauko wai za ka wake wancan tsara idan sauraro ta aikin abin nan da ta cire daga wurin da wata takalar ta ne waɗanda ayoyi guda biyu ya ta'allaka ni, suna da alaƙa bil ulawiyya da halittu madaukaka na sama li bayani takhrib al-alami bayanin rusa duniya wa bana'i duniya wato rusa al-duniya gaba da kuma karewar duniya saboda wanda ka so ya fashe gida ya kada gida to yakan fara ta sama sai ya fara bambare abubuwan da an sama kwano da katako kamin ya yi gina to idan ka ga Allah ya fara ita sama yana fakkake ta ana kewar ita to alama ta yi ba a rusa duniya ne wanki za a yi takali duk wani umarni na addini ya shari'a zai kace daga ran wa man arada takariba dare duk wanda ta so ya rusa gida ba inda wallan awwalan ta takaribin sakat yana farawa da rusa da sama wai zai ga haru kujera ya na abin da ruwa an ka abin nan ruwan gulabi an ka mai shi su ruwan zafi kujera abin nan wato an ka kwakwai an ka shahi eh, sun kai zafi wato an ka wasu hafa zuwa? abin da fi ba'adi an ka bude tashi ta shiga cikin tashi fasara abin da fasara baharan wahid da sun zama kurji guda wakta dala wakta dala ruwan daɗi ya cuɗanya da ruwan abin da ruwan gishiri warta fa al-barzahu shamakin nan da aka saba yana ma tsakanin su ya ɗebe aka ya sun ka wani ya ce da haji mutum wuri ne ya shiga cikin wani to idan wannan ya yi ya an ka gudanar da gulabe haka nan to da gara an ka gudanar da su kana alamar tashin kiyama ne kuma idan kuburu ko sirra idan aka tone kaburbura masu kaburbura sun ka hito wato da turabuha an ka juya turkarta wa abin nan wa ku isa mauta an ka tayar da matattun da a ciki wa ta na ta ne da ka ne bisu buliya waɗanda ayoyi kuma suna da alaka da halittun ƙasa wato wa'ancan da halittun sama a alwalawiya waɗanda kuwa su kuliya wato na kasa. kuma da bi ta karibil bihari da yana so ya ya kudi gina gida sai ya fara da rusa gurbi ta karibiya ma alal adi ma ala wajen wajen rusa abin da ke rusa wajen ƙasa sai ya fara buɗe gurbi da ba sai idan an kashe ruwa to mutanen duniya za su shiga wani hali kenan. kuma mafiya almauta tana abin da mafi almauta abin da mace sai kuma an ka fitar da su wa ya ce ya fara fitar da tashin kiyama ya zo ka ta gayyara shi an zumi tsari ya canza alkauni ya tafi da na halitta duka wa jawabin idza wa ma wajaba alaiha huwa kalmar nafsu kalimat nafsu rai ta san ai kullu nafsu ko wace rai ta san wakata hata da maka ta lokacin wannan abubuwa da aka ambata ko wace rai ta sani wa yawmal kiyama, ko wace rai ta san ma kaddamar abin da ta gabatar min a amalin ayyuka wa ma akharar min hada abin da sun fi sana ayyuka alam ta amalu wata aikata shi ba ai hasala min al-islam irin an kai wanga lokaci da aka ambata to hisabi ya min al-hisabi wal na hisabi da sakamako wa na sharri kutubi wa sawf da dukkan a ba kowa littafi ne wa da littafa daga nan wa ya arifu kullu insani amala kowane mutum zai sa abin da ya aikata من خير ما لديه أو شر سوء شر ومرجعه كذلك كما تسمى قوماتي in ya yi aikin kwarai ya sama koma sai aljanna in ya aikin da ba na kwarai ba ya sama koma sai wuta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mai kace mai kyau ya ayyuha al-isa ya ayyuha al-insan ma الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ثم نبات على الإنسان سنة الله يتراد المسلم ما ينبغي قبل ذلك كما تعي حكم به كل شيء ولا يشجر ولا يشجر هذا يبني يشغل بغرور النفس كالغرور الرأي rayuwa yana samawa wa tawasi in ka da wanga in yi wanga wa tawasi ne ba a kai ga iyaka saboda haka mutum kada ka damu da kada ka karkata ne wa tawasi ne kai kokari ko ce ibada kuma ibada fuska da fuska ka samu shi ne kawai mai ta kala Allah yake ya ayu al islam ya kai ya kai mutum kahiri ma garraka bi rabbikal karim me rude ka ga Allah ubangijin ka mai karantiya ta sai ta ka saba mai ko menene ya rude ka ka saba mai baka bi shi ba ka ce mai alladhi khalaqaka ba'da an lam takun wanda ya halice ka bayan da babu ka wasawata ya daidaita ka ja alaka musawiyatul khalqa ya sanya ka halitta kan ka zama daidaiciya alimul a'da ga gabobin ka dullahi a laushi ba'da lak kitta kafifi ba'da lak wa qira'a ba'da lak wato ai ja alaka mu'tadil khalqi ya sanya ka ka za halitta ka wato madaidaiciya mutanasibul a'da suka gabobin ka kowace gaba ta yi daidai inda aka azata laisai yadon aure jilon fadawar babu wani hannu wanda yi wani kawo babu wata kawa wata ta yi tsomi na ukura bisa ga wata wannan abin nan daidai kawa ce ta Allah wanda ya kamata a yi mai godiya a bauta mai ba a mutunci mai ba fi yi suratin cikin kowace sura amma sai ce za a yi da litan kira sura ba bi ayi suratin sha'a rakabat cikin kowace sura ya so kawai sai ya tura ka ai wato abin na ayi surati wato ai fi ayi surati cikin kowace sura min suwarar ajiba cikin sura mai ban mamaki alhassana mai kyawu allati sha'aha da ya so wakata shi mashi'atu ce ta hukunta min jinsa min hasanin na kyau wa kubin da muni wa dujin da tsawo wa kasirin da takaitawa wa zukura da mazakuta wa wa'onuta da mafatantaka cikin kowace ga ma cikin waɗanda suke da shi ya halitta mutum cikin sura wanda take fi a su da ta kawai ya halittun da Allah ya yi da mala'iku da aljannu ba mai kyawun mutum mala'iku da aljannu ba mai kyawun mutum mutum ya tsara kowa kyawun an halitta bi a hasani ta kawai cikin mai kyawun daidaitawa ba wani wanda ya kyawun mutum cikin halittun da Allah ya yi ya kamata mutum shi ma Allah godiya don haka Allah ka tambaya mina na ya dauki magar raka bi rabbikal karim ya kuntu Allah Allah تكذبون بالدين وإن عليكم عابدين كراما كاتبين Kalla ما تفعلون كلا ردع عن الإجراء عن الإجرار بكرم الله تعالى wannan tsawa ce Allah ya kalla Allah yana tsawa dan me za ku rudu karamin Allah ta'ala don Allah ya karrama ku ya girmama ku ya darajanta ku ya za ku rudu da wannan kuɗi bauta mai bal to kazzibuna wato ku dai kuna karyatawa idrabul al idrabun abin nan intiqali wato eh, abin nan wannan shi aka ce mai idirabul intiqal bal sai wannan magana dawo nan ga wannan magana wato tirata ila bayani ma huwa a sabab zuwa ga bayanin abin da ad dalili al asli na asli shi ko kufari da ruwan kahire al muqaddabi na wanda ake magana su wato abin da ad dalili suka tibo na fitini kai da kuke da addini ai bil A al a'mal sakamakon da an kace za a yi ga ayyuka karyata shi ne kuke wa inna alaykum lahabiri yalle tare da ku akwai masu hukku mina mala'ika na mala'iku masu wake da amalikum ga ayyuka duk abin da kuka yi ba san da sani akwai mala'iku na nan kusa gare ku yaktubuna ma tafa'alu suna rubuta duk abin da kuke aikatawa bayan baje an ta hatan mu bi islahiha ya kamata ku himmantu kwarai wajen gyara ayyukan ku tun inda kuke akwai mala'iku Allah nan suna rubutawa ya kamata ku himmantu da gyara aikin ta turku ala ikitirara ku bar ruduwa bi hawakun da sun rayu summa wasafa al-muhadabi sannan ya sifanta wato al'abin al-muhadabi masu kiyayewa li urafa abin na makamu don a san makamin su inda yi ta'ala wajen Allah yace masu wakon nan da ya ambatawa kirama da na ba kiraman inda Allah masu karanci na aure Allah wal karimu la yuqalibu amr sayyidihi wanda a karimu mai daraja baya saba ma wani umarnin mai gida nai min hibdu amalil ibadi na tsare ayyukan bayi da aka aiko shi katibina kuma masu rubutawa katibina marubuta wato suna rubuta duk abin da kuke aikatawa A aiko su katibina da suna rubuta abin da duk aka aiko su wanda kuka aikata wala ya tsudu mina ba ba abin da faruwa daga cikin aikin da kuke yi ya alamuna ma tafalun suna sanin abin da kuke aikatawa ala annahu la na tawaya kun ga na wannan ya nuna musu abin da cikin zuciya ba ya ce abin da suna sanin abin da kuke aikatawa ya alamuna ma tafalun kenan la ya alamuna ma bi kulubikum ba su sanin abin da a cikin zuciya. wa ya khatassu biha Allahu al-Karim wannan ya keɓanta ga Allah abinda a cikin zuciya Allah ɗaya ya san shi amma abinda a bayyana mala'iku na rubuta su kawo ma Allah subhanahu ta'ala ya Allah bi asma'ikal husna kai muna muwafaqa ga yanzu abinda kake so kana yarda da shi innal abrara innal abrara ta na'im wa innal الحميد يصلونها يوم الدين وما هم عنها بعاد يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم شرع تعالى سمع الله يشجع بي بيان ما أبننا ما يكتبون لأجله أتكلم بيان أبن دي يسام لا يكون سكي ربو تعيك معي وقال إن الأبرار المؤمنون الصادقين lalle mutanen kwarewa inda amomine na gaskiya bi imanin ga imaninsu da fi na'im suna cikin ni'ima Allahumma ij'alna minhu wa innal fujjara al kuffar lalle fajire wa'anda aka yi rai da fi jahim suna cikin wutar jahim narun muharraka اللهم لا تجعلنا منهم يصلونها سنة شجرت يوم أبنا أي يدخلونها سنة شجرت ويقاسون هرها سنة دندن الزاهين يوم الدين رانا سكمكم وما هم أنا بغائبين هم باطبرين سها أبدا abin mafarki na ba a shi cikin ta abada wa ma adara kama yau mutu me ya sanar da kai abin da aka ce ma yau mutu wato kuma ma adara kama yau mutu wannan me ya sanar da kai abin da ake ce ma yau mutu ta azimar da sha'ani girmamawa ga ranar sakamako kuwa abin da ake ce ma ranar sakamako kuwa shine yau malatin likonafsu bilfatai libina ihi lil idafa lil fi'li ba'da yau malatin likonafsu ranar da wata rai ba ta mallaka komi le abin nan le nafsi shay'a ba ta mallaka komi ga wata rai ranar kiyama babu wata rai da take iya mallaka wata kariya ga wata rai wato ta kawo mata wani abin da na amfani haka minan nikima ba ta yi mata azaba ko mulkin shafa'a ba ta iya abin da mallaka kawo mata wani ceto ibadin nasi ga sashen mutane ka, a nan wurin innama huwa bi idnillahi da ceto da azaba bi idnillahi suna aukuwa da izinin Allah ceto akwai shi amma sai da izinin Allah illa man azina lahu rahman saboda haka ba mai izini ba mai izini ya ceto sai Allah sannan ba mai ba da izina a yi ceto sai Allah illa man azina lahu sai wanda ko illa bi izini sai da izinin Allah aka yi ceto ya bi tarikin sanda a wata hanyar wani iko wani istijilal da kuma abin nan zaman kai a ce shi adda kirali wato da ce shi adda ce ba Allah dai a haka ta ta'ala man dal ladhi yashwa ku illa bi idni ba wanda zai ce to a wurin Allah zai da izini ne Allah ka tausaya mana wal amru yawma irin lillah al amri ranar kiyama babu shiga kowa sai ga Allah da Allah shi kadai Ya amra li gairihi ta abin na fi ranar kiyama babu ba da umarni ga kowa wanda ba Allah ai la a ahadun min at-tawassul fi babu wani mai tawassuli ya shiga tsakiya a kai ce Allah ya ce shi zai ba da izini ko alama babu da salafin duniya tsabanin duniya Allah ya kare ma Allah ya kiyaye wannan karshen wannan ta tare ke yadda ka gwada mana karshen yanzu intidari Allah ka gwada mana karshen damuwa da bakin ciki kowane iri a cikin zukata Allah kuma ka gafarta mana ka yi iman Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana tsoron ka da ibada Allah ka shirya mana diyan maka sa musu alfarma Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kai yan Najeriya Allah ka shirya mahukuntan hukuntan ka azasu da hanya madaidaici ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai kuma Allah ka kama yi karshe mai kyau sai suratul mutaffifin بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون sun وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون سورة المتففين مكية إذا ما تاسوك مكة أو ko ta sauka madina, wato idan sura ta sauka sauka biyu ta sauka makka kuma ta sauka madina to malamai na sabani akan ta wasu ce mata makiya wasu mata madaniya wannan idan sura ta sauka bayan an baro makka za ana madina ta sauka bisa hanya wasu na ce mata madaniya wasu na ce mata makiya wannan shi ya dalilin safanin malamai ya ce makiya ce ko madaniya sai a cikin wata na aya tana da aya talatin da shida kuma zo a ra'isi jagora abin da take koyarwa kowa bayana abin na na imam abin nan itimam jaza wato bayana abin na Eh? a'a wato wa maudu an ra'isi kuwa bayanu to innama aljaza'u abin na dama abin nan sakamako yana aukuwa da nau'in amal da nau'in aiki wato sakamakon da mutum ke aikatawa na aikin da yake aikatawa sakamako na zuwa gwargwadon sai da mutum ya aikata aiki ne wa annahu la barka bainal ibadati wal mu'amalat kun babu bambanci tsakanin ibada da mu'amala ibada da mu'amaloli abinda ake ci mai ibada kamar salloli da qawaid abin al-islam al-khams amma kuma mu'amaloli sauran ayyuka kama aure da kasuwanci da abin da ya kamata a wajen bin shari'ar Allah duk wa kulluha kowanne tajri bi Allah fiha kowanne tana gudana da hukuncin da Allah ya yi cikinta wato kowace ma'amala da kowace ibada ana yin ta da yadda Allah ya tsara ga hukunci yace a ita abin hadisi amilin nasa bi misli ma tuhibbu an Ka kai ma'amala ga mutane da yadda kaka son su yi maka ma'amala. yanzu misali idan kana saida kaya kana so a yi mana fiya idan ka taho sai to kai ma'amala da mutane da abin da kaka so a yi ma ma'amala da shi saboda kai ko in an ka to sai ina tiya wannan shine abin da ake so kai mu'amala da mutane da abin da kake so a yi mu'amala da kai da shi Allah ya ce muke mu bismillahir rahmanir rahim wailun kalma azaba ta tabbata kalmatu kalmatu azabi aw ko ko wailun ba da fi jahannama wani rahi na cikin jahannama wanda aka ce lausu yurad fi hadi bal dunya da zafat da an shigar da duwatsun duniya ciki ne duka da ta narke mishi da tare saboda tsananin zayi ne to wannan rahin ya tabbata ga duk wanda ka tawaye ma'auni wajen awo almakasudu bihi addu'a biha addu'a abinda aka ni da wannan kalma ta wailun wato addu'a ake alaman yuskar ba ga wanga da za a mata baya wato shine ilmu tafiye ko wanda ka tawaye ma'auni shi yasa wannan baka addu'a wato kai hi gare ta kwarai shi yasa da waya ku ga ɗansa kai ba ku ji bashi ya ya gama da shi ba saboda ba su ba su tsare amana a ce a so huna tacci a sa duron, suka da ruwa sai ya wata a buɗe dila a yi ta ɗiba ana zubawa a yi ta ɗiba ana zuwa ana dahe sai sun da su suka ga buhu ɗan dogo amma ya mace ya kuma ɗan siriri bai da ta aka ya Allah zai bari sai a jiki duk ɗan kai din da ka ya a jiki bai da irin wannan hali sakai sana'a ce su yan sakai ba su gane ba sakai sana'a ce wadda da malami da almaji da hakimi da uban kasa da emir da shugaban kasa da gwamnati, da ciyaman na lokacin gamman da alhaji da talaka kowa na zuwa tsayin kaya kowa na sayan abinci cikin waɗanda to ya za ka tare wurin da kowa da kowa zuciya cikin ciki? ka taho ka dora kiran mutane wai a yi mitin a mai da buhu kaza a yi mitin a mai da sa'i kaza a yi mitin a maƙe buhu a yi mitin a bubbuge sa'i da kaza sannan kai magana wai ka zama lahiya Ni kokari dai ka rayu kamar yadda za ka je da gidanka ka biya masu bashi su ba su gane bayyawa bayyawa ne da zuciyar mutane gaba da Allah ya ne bayyawa kuma da cuta bayyawa inda yana yiwa ko aida kun gani Allah ya gafarta mana Allah ya shirya yan sakai ya shirya mu baki daya yace abin nan wannan maka addu'a da annabi da Qur'ani ya tawailu yace du'a'un addu'a ce alaman yusuru ba da wa'an gada da ambata bayar wato lizumin da fiti masu tare ma'auni alladina idza kadu wa'anda sun ka tawo wajen awo ai wazanu minhu suna za su yi awo a alladina idza talu ala nasi wa'anda in su sun ka tawo awo ga mutane ai minan nasi ga mutane yasawquna kai da wal mizan suna nema a cikin musu ma'auni sai sun zo wajen awo sai ka gansu da babban buhu wanda ba a tayi ba wanda ba a dawa shi ba da sa'i na kware wanda ba a buge mai kasa ba sannan ba a buge baki ne ba shi za su yawo amma inda ga ne su ba mutanen kware na ba wa iza abin nan eh, wa iza kaluhum in su za su auna wa mutane sai kaluhum za su auna wa mutane su tsawa musu aw wazanun ko za su yi musu awo na nauyi sai wazanun lahun za su auna musu yasiru sai su tauye ma'auni sai yanku sunan kaila a wani mizan sai su tauye ma'auni to wannan kun ga ya nuna ba su da gaskiya sai sun kace wajen sayi sai su ɗauko babban tayi su ɗauko babban ga sunan muna gani in mutum ya zo wajen sayi alhaji ya ce to ya tashi sai zuwa sai su zuwa auna sai su ɗauko manyan buhuna sai su to duk su kika da sun kawo gida sai su aji sai a ɗauko da baki sai a cika an ga manya wai aza yake Allah bai gani ne wai aza yake Allah bai gani inda sa'i za a awo ne an ka sai kawai inda za a awo ga kawayawa sai su da babban sa'i wanda ba a buge kasa ne ba ba a buge baki ne ba amma in sun sau sun dawo kasuwa ne su kawo sai su aji wanda an ka buge kasa ne an ka buge baki ne ala aza kuka yi Allah bai sani ba shi yasa Allah ya ce ala gunnu ulaika

Allah ba su tabbata tashe su za a yi gaban Allah ba li yawmin azimin gaini wanda an mai girma a tashe su fihi cikin yini azimin yawmin azimin wa huwa yawmul qiyamah Allah ba su tabbata in an mutu tashi za a yi ba shi yasa suka yi wani sun ga dama wajen awo wai don su yi Ya ai ba a kuɗi da irin wannan haraka sai dai ana rayuwa kamin da masu bashi za su yi karan mutum a ɗaure shi ba sai da gona ne ko gida ne shi za a yi ba. yau ma badala min mahallin yau yawmin ka abin nan fa nasabahu mabusu ba abin nan yau mai kumun nasu ranar da mutane za su tashi min kuburin daga kaburburar su ta wasu yin tsaye da rabbi da alami na gaban Allah a wani da ta ayar alkalaiki wato halittu da gaba ɗaya su yi tsaye gaban ubangiji ta da kai da ajiyar yi wa hisabi saboda umarni ne da hisabi ne wajen ra'ayi da sakamako Allah su masu rage ma'auni ma'auna ba su san haka nan ba Alam ba su san wannan yini ba kowa da dan uwa ma'auni cikin ku ya hada mai tsoron Allah ba abin a wanda ka kyale sai lahira ba a kyale sai lahira Shin mutum na gyarawa ya gyara tun daga nan duniya Allah zai walakanta ya kama a duniya. lahira ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi maliku malik abin nan maliku ya ce abin nan yana da makwabci yana awo ashe ni ban sani ba mu'amala kai ta maka ashe shi mai shi na wajen hau sai rannan da zai mutu sai ya kama kalluwa yana ta kalluwa yana ta kalluwa abinda ban taba gani wani mutum ya rira haka ba sai ni wani ina ta shi wani kalluwa ta mita yana ce me ya baba ya haya ma'auni nake yi biyu gare ni in ni sai wajen awo na sauwa daban na sai zuwa daban nace wannan ita ce matsalar na ɗauki sa'in nan guda biyu ina buga guda ka guda sun nan ɗauki guda ne buga ka guda sai ya wata irin kyallowa ki ya baban yaya wallahi duk kuma azaba karuwa ta kai yace sai na aji ya kyale shi yace shi ke na sai mu yana kyallowa ya mutu haka nan ma'auna ka mutuwa wanda ka rage ma'auni sai ma ma'auni na ka yi kokari ka kare kanka daga azabar Allah ga ma'auni ka eh, yi ga ma'auni har da na yaji ya ana rage har da na yaji duka ma'auni dai wanda an kace ma'auni daidai shi na yaji wato a kai kiyasi amma wannan da Allah ya ambata shi wato hakika Allah ya gafarta mu kalla kalla kò kafirai al ne lalle littayan fasikai masu tauye ma wani al na waɗanda da aka ambata da annawa ahalu hujurun don mutanen fatirci na masu tauye ma wani shi yan kaso da kaga suna tauye ma wani mutanen fatirci wa burujin alita mutane ne masu ta daga da'ar Allah to labin sujjini littayan cikin sujjini za a sashi dan na kasa inda azaba ta yawa kila huwa kitabun jami'u li a'mal ash-shayatin an ce littafi ne wanda ya hada sunayen ayyukan shaytanu bal kabara da kafirai wa kila makana asfal al-ard kuma an ce wani wuri daina can kasa asfal al-ard as-sabi'a kasan kasa ta bakwai wa huwa mahallu iblis wa jinni can na za a zauna da shaytan da rujunoni ne to wannan wuri can za a kai masu tauye ma'auni ga su ga mai gidansu wato iblis ga su ga mai gidansu ba sai sun ce bai dace ba ko ko Allah shi hada mu mai gidan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah shi hada mu shi wuri ko ko ba sai yanzu an ci shi mai gidan su amma kuma ba su san azaba shi ba a rage a share ma'auni wa ma adraka ma sajjin me sanar da kai abin da ake ce masa sajjin ai ma kitabu sajjin me sanar da kai abin da aka ce masa tahan sajjin tahan sajjin kitabun marhum litahi na wanda aka waka ce wailin yawma idil lil mukazzibin wanda ya tabbata ranar kiyama ga masu kare ta wa. Allah zai daga kada gona biyar wani. Allah mai na roƙa ce gona biyar wani ce. Wama yau kan ce bobe illa kundin mutu kada na

cewa ba su tabbatar da ranar kiyama ba a la yazunnu ulaika annahum mabusu kun ga qur'ani ya yake musu hukunci to suna aka magana ta allazi da kafaru da yawm biki wanda ke karyatawa da ranar sakamako aljaza bayanin lil mukaddibin bayanin al mukaddibin wanda aka ce mawailu sune Allah allazi da kafaru da yawm biki ya anna man kana amaluhu yukalibu amrallah don duk wanda aiki ne yana ya kasance yana saba ma umarnin Allah filkaili wal wazan da ma'auni na tsari da ma'auni na nauyi wa kairi ma da wani su ya yi wani bil da zai bai ta da na gaskiya ba sai yanzu kun gani kamar da nake ambata mu yanzu idan an kai ka kara wajen majalisar da kawai ya ce gobe zai yi hukunci gobe jima'a zai yanke hukunci na kai gidan yari zai kai gidan yari kun babu tara sai san ba ka da gaskiya saboda yadda ka da wannan rana za a yi hukunci yau ba ka kwana duk wanda ta gani tana gani ne an ka yarda da magana to amma Allah ya ce rana kiyama ya ce duki kiyama zai yake giya duk wanda ba na kware ba zan tashi wuta na kware ko ya tashi aljanna amma kai tsere su zan baka yarda ba kai tsere su baka yarda ba Allah ya kare ya ce abin da na domin layi mini bai lissa zai bai imani da su ko ba al da salisa wanda an kai tana gidan wannan wa ata zalika ila takdibi wannan shi ya kai shi ga kare tawo ko yaumi a ko ranar kiyama ko talagin da da ta ce ga abin da yake so amma ya kadibo bi illa kullu mutadin ba mai kare ta da sakamakon kiyama sai mai sai duk dan ta'abda mutajawazan haka wanda ke cikin haƙƙi ne ila hukumin nasu zuwa ga hukumin mutane wa ma hu Allah da hudu abinda Allah ya kace mai ai kullu zalim ba mai karyatawa da ya tafi suka azalimi asimi mai samu sikatu mubalaga asimi mai yawan samu ai kasiru irtikabin lil mai yawan aikata sabo wal fa'ida da barna kuma cikin wannan hali ya ta tutla alaihi ayatuna ya aka karanta ayoyi na alqur'ani da shi annabi an tadbibi ayoyin da ka hana tauye ma wani qala tadiru awli sai ta tuna warko dawa ne kaji hudu ban ba liman masallaci kaza yau kaji ya kuma ina an an kara ko ya kuma wai mu masu masu ba ma'auni wai yan wata muke haka suke muna jin su ai muna jin su ai suka zanna kaji hudu ban liman wani yau kaji kuma abin da an kai kaji ne liman nan ba su tsaya ga abin da suka karanta wai shi aiki ne ba a karanta shi ba amma da ya ji ana cikin ya an kace wani man na lokacin zama ko wani gauna ya yi zalunci a shi ba gana wala bai da tsoro yana hana gaskiya tun da an face wanda an babba ne wanda ya kafa a mata amma shi ne an ambata zai ce ta tsune farko da an ku ji tsoron Allah nan duniya aka aka shagi da ayoyi ana walakanta su a zanna lahiya ya haka dai lahiya ko ne mutum aka yi wuta aka sai ko tunawa da shi ba a zaki yace an ce asadir ya kaya su, wato ya Allah ke su tsira wanda an rubuta kadima da dadewa kin wasura bi a abin nan bi zammi kawo abin nan abin nan tsara ce tsara bil kasir tsara to Allah kai muka rubuta asma'ika suna sunawa wa sifatika Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka kara mana imani ka kara mana tsoronka Allah ka kara mana ibada ka kara mana mu dai Allah ka shirya mu kuma ka shirya mu mu ka shirya sauran jama'a mu ka sa musu albarka ka zauna da ka san ka tunta da hankalinta ka mutu da hitina da tashin hankali da tsoro da hishika Allah ka gudu da zaman tarkar a cikin wannan kasa Allah ka zauna da mu lahiya ka kara mana arziki da wadata kuma ka samu cikin wanda ka yanta yau kuma ka ba mu ikon kwana na murin don daraja sunayenka

aka yi kawo misali saboda haka ya halittar mutum shi a ai shi Allah addu'a ya ce a yi. ya ce a yi addu'a da larabci ba da bai ambaci hausa ba ga addu'a haka nan bai ambaci larabci ba ga addu'a ya yi udu'uni a sajin zafi ku yi addu'a gare ni a an samu kowa wanda iya iyawa haka ne ya kasu cikin malamai akwai masu cewa kuma da larabcin za ka yi ba dole ne sai ka kula da kayan da larabci ba wani wanda ka iya hatan ga hirullah hatan ga hirullah kai ta abin ka hatan ga hirullah ita abin yayi da tiji da ba dole sai ka ce hatan ga hirullah in ka iya hatan ga hirullah in baka iya ba ko hatan ga hirullah ka iya shi wanda ka kawo aikin muhalli gare shi ya sani ya san abin da ka sani saboda haka ita addu'a wanda duk mutum ka iyawa haka ne ya kai bukata ce kuma wanda kaka bukata gare ya san duk abin da ka faɗi Allah ya taimake mu

in ya zan mai salafin ko ya shafusa ya kai ko ya ya kai to musahabi ne ko wace sallah ya sake masa alama idan bai bai sake ba sallah sai ta yi amma dai musahabi ne ya sake alwala da kowace sallah kuma ko yaushe ka ci alwala inda sai lokacin sallah ya yi. Sai da wani wata ƙarshe da ko mutane da dama ne

a to kila na to a bar shi har ya rubutu a san abin da ya gani sannan na asali na za a shigo musu Allah ya taimake mu kuma Allah ya salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna ka ga annana mu shaidu an ta amsa da wanda la ilaha illa anta subhanaka